والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون ƙasa kuma mun shimfiɗa ta don mutane su zauna a kanta muka sanya duwatsu tabbatattu a cikinta don kar ta miƙe da mutane muka fitar da nau'ukan shuke-shuke gwargwadon yadda hikimar Allah ta nuna